Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun yi kwanton ɓauna suka kashe wasu matafiya biyu a ƙauyen kasa da ke ƙaramar hukumar barikin ladi a nan jihar Filato. A cewar sakataren kuɗi na ƙungiyar Miyetti Allah a jihar Filato Boro Ardo Yakubu, mutanen sun taso ne daga kasuwar Kara a garin Bukur yayin da maharan suka far musu. Suna koma gida misalin karfe bakwai da minti arba'in da hudu na yamma wanda bayan sun wuce checkpoint kusa da kasa na sojoji sai aka to aka tare su aka harbe su aka kashe su mutane guda biyu aka kashe amma ɗaya cikinsu yana na asibiti yanzu haka yana karban treatment a barikin lafiya kwanakin baya da shugaban ƙasa ya zo mun yi magana akan a yi kokari gwamnati ta tabbatar da ta kasa waɗannan abubuwa na tare hanya a kashe al'umman fulani idan sun fito kasuwa Amma wannan abu har yanzu ba abin da gwamnati ta yi a kai. Kana cewa gwamnati ba ta yi komai ba amma akan samu tarurruka na zaman lafiya musamman kwanan nan ma hukumar sasantawa na jihar Filato an yi zaman sasantawa ko kuma tattaunawa da dukkan al'ummomi ba ka ganin waɗannan matakai ne da aka ɗauka don tabbatar da cewa kowa dai ya zauna lafiya? Ina tabbatar miki wannan zama da aka yi kamar mu da sauran jama'a mu wanda mun san abin da yake faruwa babu wani tasiri da wannan zama ya ɗauka saboda abin da yake zuciya mutane daban da abin da ake yi a wurin. me wani mataki kake ganin kamar ya kamata a ɗauka? Hanyar nan da ya kama daga mararraban jama'a zuwa barikin ladi sai a kafa jami'an tsaro daki-daki amma cikin daga wannan guri cikin guda biyu ne. Arda Yakubu ya shaida min cewa tuni suka sanar da jami'an tsaro. To sai dai duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin jami'an tsaron ya ci tura domin kuwa na kira lambar kakakin STF Manjo Umar Adam sau da dama amma bai ɗauka ba. Lamarin ya zo ne kwanaki biyu bayan kisan wasu mutane uku a ƙauyen Zanwa da ke yankin Miyango a ƙaramar hukumar Basa, wanda daga bisani wasu matasa suka auka wa wata mota a Rukuba Road suka ƙona motar da direban a ciki. A makon da ya shige ne dai hukumar sasanta tsakanin al'umma ta jihar Plato ta yi taron kwana uku da masu ruwa da tsaki don samun daidaituwan lamura bayan kashe-kashen da suka auku a wasu sassan jihar ta Plato. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. ka sanar da ni yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni mu zauna lafiya kar waɗansu sun samu a matsala